Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. madalla masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci ni taku hawawu abdulkarim kwaniya ce zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin accra ghana To shirin namu ma zai fara da jin ra'ayoyin matasa akan kwalliyar zamani sannan mu shiga shagon hajiya hauset mai gyaran jikin mata daga nan mu ji dan gargadi da wata mai sai da mayuka za ta yi wa 'yan mata. Bayan haka kuma za mu gayyato Malam Musa ke dankwa mai hasashe kan siyasa da kasuwanci. Mu kawo karshen shirin da tasiri da hajiya Fatima Binta Rasu ta yi a rayuwar mata. In rabuwa da duniya zai dole. mai hushi da duniya wawa ne. Ya Allah fitar musulmi kunya, in ji na doje mai gida mai waƙan na. Wasu matasa sun bayyana ra'ayinsu kan kwalliyar zamani kamar yadda za ku ji. Ni ne naku Prince Musa Yusuf dan tankwa kunya ku kira ni kuma PMY for short. Ni gaskiya ni na son kyau sosai, ina son kwalliya sosai, ina son abu mai kyau sosai sosai fa. Sannan ina son mata na da kwalliya kullum na ganta duka ta yi kwalliya tana look good na so. Amma permanent tattoo kan gida idon ta da shine wannan ban su domin mata nan ta yi kyau ta yi mini kyau. don ni ne saurayinta in ta yi kyau ta yi mini kyau amma kata kar ta kuma in burge wani namiji daban kin ga wannan ya kawo matsala kenan mini isa ni dai mata na permanently dai ta look good ta gyara kanta ta fita sara ta shiga ado ta yi komi da ake duka ta yi wani amma duka kan anya a na musulunci sunana jamila umar batun makeup da ya zo yanzu ga da lipo da wayansu um, beauty surgeries da ake yi da mata da ni dai na prefer in yi makeup ina in sai bukata nan da nike da shi in dai aiki ne za ni in dai aure ne za ni ko dai menene dai na prefer na yi makeup don wayan ga surgeries da ake yi kan baki kan kumatu kan um, eyelashes eyebrows nan duka ba mu san side effects in shi ba ko da eh, akwai wayanda suka yi shi dai da ba mu ji kaman suna complain oh gashi na gashi amma ba mu san nan zuwa um, 10 years time nan zuwa 15 years time ya za su zama wayan ga side effects uh, eh, wayan ga babin da suka yi ga ya za su kare ya za a gama da shi ba mu sani ba isa ni dai abinda zan faɗi ma yan waye na mata ne ko in dai suna so su yi kyau akwai nice makeup da ake yi da mata kwalliya da mata ke yin da in dai suka fita aka gan su masha Allah Fon Abdullahi to gaskiya dai iyaye mu da kakanni mu pons nan suka yi muka san muka san su da shi to yanzu duniya ya waye yanzu makeups wani sa wig wig wani plastic surgery da wani sa gashin ido to gaskiya dai pons nan da ya fi don iyayenmu da kansu na ya bin su gida da kakanni suna bin su gida kafin su je wurin aure ne ko wurin buki ne amma yanzu makeups ya zo da wani plastic surgery da wani psc da wani gashi da wannan kuma to gaskiya ina gyara su wani wuri wani wuri kuma to sunana adama hussein to magana game da kwalliya ko shafe-shafe na fuska yanzu dai ba kamar yadda yake da bane a da abun nan ya dan wani sauki sauki amma yanzu an ci gaba da she ki ga abun da ake eh, yayin mu ke kira wai english wani pencil ne baki haka ake ake ja da baya da ido na an gama a shafa wani powder powder ana ce pancake fuska amma yanzu ba yin shi haka yanzu dai ana ana bake fuskan nan ne ma shi ana gasa fuskan nan ne da powder da menene menene akwai gashin ido akwai abun na ke sa kan ido akwai kare daban-daban to kwalliya dai abu mai kyau ne eh, wuri na amma in abun yayi yawa ne abun bai da kyau ya kamata a duba a sassauta yadda ake kwalliya nan kuma ba wai ko da yaushe ya kamata a ce mace ko mutum na kwalliya kwalliya ba ba wai shi dole dole mai shi ya sa fauda fuska ba a mai shi ya sa wani jambaki dai dan kadan wani dan kwalli dai haka kadan dai ya da fito da mai shi dai so mai shi ya ta alfahari da kanshi ƙarya ba ta za murya lalle gaskiya dokin karfe murya amerika To yanzu za mu shiga wani shagon da ake gyaran jiki domin mu tattauna da malamin Hausa wato Hajiya Snow Beauty Palo. da duniya sai dole. yau mun shigo cikin shagon da ake yi wa mata ado muna tare da wato shugaban wannan hajiya barka barka kade ya kiki Alhamdulillah ya kima. Muna lafiya. Yanzu duniya ya zo duniyan ado. Abubuwan ma sha min bayani. Gaskiya. Ya yi farko tukun. Oh, suna na Hafsa, amma dai sunan da kowa ke kira na ne Hajiya Slow. Hajiya Slow. Eh, na ganga muna massages, mm -hmm. muna facials, mhm. facials na da ke yake yi fuskan ke kyau. Um, kina da pimples, mm -hmm. da yawa fuskan ki. Mm -hmm. Mun ya mu yi miki treatment, uh, pimples nan ya rage ya wuce. Mhm. to kin ga yanzu duniyan gan da muke cikin ganga Ta mm-hmm. ke son ka yi so fura ka yi so Ko yanzu mata ido ya bude ido ya zo bude ido ya zo mm-hmm. ba kamar lokacin 1990s da wani ya samu mu. ya samu 40 years ka gan kuma ya yi so ba mm-hmm. yanzu kana gan mace ta samu 50 years ma ba ka gane kamar ta samu shekara 50 exactly because ya ce mace dai ki gyara jikinki exactly ki gyara jikinki batun massages ga kuma um, ba su ba su they don't know the importance of um, massages wata kina nufi wasu ba su mm-hmm. san abin da ake kira massage wato ka zo ka zamna a maka tausa gaskiya a taushe jikinka a gyaggyara a mummosa ko ina gaskiya ba su san amfani shi ba kuma massage ga yana da ba mu amfani shi kana da benefit dewa idan kina ta yi massage ba ki samun stroke oh yes idan kana kina ta samun masajin wani stress stress ka gan mace yara na damun shi like yara na damun ka magana ma ta shi mm. stress gajiya ne da wahala. Zaki stress. Massage is not something. ya ake yin shi. zo ka kwanta. Eh nan ganga muna da different types of massages da mm-hmm. muke. Muna da wani massage muna kai shi deep tissue. Ba mm-hmm. shi deep tissue nan idan kana da pains, um, ciwo, gabobin Eh kika zo ko ka zo mun tambe ka oh ina ka ke maka ciwo she mu yi aiki wurin nan eh, we will work on that side for you wannan wurin da ke ciwon za a eh. zamna a yi aiki a motsa a taushe wurin exactly for one hour kika duba yeah kika duba masaji da muka yi muna fara eh, from karkashin kafanka Ha? Eh, to cikin mutum, mutum organs mu gan da ke cikin cikin mu kidneys, um, heart, liver. Duk wani abubuwan da ke cikin ciki yana karkashin suna da connections karkashin kafa. Mhm. Kiyar kina da menstrual pains, amma ki zaki massage tare menstrual pains ya gudu. Exactly. So na nga ga na medical massages, professional massages muke yi nga. Bari da physiotherapy. Eh physiotherapy na kinga kama wani ya samu stroke hakan ga. Eh movement jijiyoyin na, bai ya oh. move. Esa anche an ce ma mai shi ya je ya yi ya ta physio, ya physiotherapy a ta jijan. Mun motsa jikin. Eh a ta jijan jikin so um, veins na. jiyoyin nan ya fara aiki. Yasa mm-hmm. nan ganga muna deep tissue na sannan Swedish massage na Swedish massage nan dai shi dai ko um, ba wai maybe kana da pain ko wani abu jikin ki ba but maybe ka kin gaji kina da aiki ki san masa yanzu ana zuwa shago a zuwa duba yara a duba miji. Exactly. So idan ka gaji kawai sai ka taso uwar gida ka kawai zo nan a ki exactly yanzu kin ga yanzu mu dai da annawan nan su annawa su ba su wasa da like ba su wasa wannan yanzu ya book massage ba matan shi mhm. ya zo book massage ba shi ya zo book massage da christmas din da muka shiga ga massage duka wani ya zo zai book shi book ma auntie shi oh ta gaji mutanen mun nan ba su sani ba but wannan da zaka yi guda ka ba wani to me shi ya ya ya ta zuwa exactly because me shi yayi na yana gani difference ko mm. zo da za ki massage kin gan kama wannan rana ma kwanan ki ma yayi daban ne. To yanzu mu zo bangaren fuska na ga ana gyara wani giran ido haka na zo da yake. Eh mata yanzu nan da yawa ba su iya suna yin pencil kowane lokaci wato a ɗauki pencil eh, a yi giren ido da shi kamar makeup kowane kuma bane yanzu kin san even makeup ma da ake yin shi da da da mhm. pons yanzu ba yi makeup da pons kuma mhm. yanzu makeup da ake yi na different ga sa maka concealer sa maka wasu ababe ta yanda ake yi makeup yanzu ake draw brows na brows na yayi fine nan gida ido ne fine nan mm. aka muke yi don masu aiki banks masu aiki manyan mutane masu aiki ba su da time ko wanda safe bai shi tashi na draw ido shi su da lokaci don wani ya tashi asuba 5 za shi marance yake zuwa gida ko take zuwa gida so where where will the person get the time da shi dai yana draw pencil kuma machine na so all the time ya look good ya look nice mm. kuma gida idon ga um, kika jara shi bai ya sa pons bai ya ki pencil wani ganki ma ce sa makeup that's the mm. first thing like uh-huh. kuma wanga da kika yi na shekara uku yana idonki kin mm. kwana o kin wanka o kin menene yana wurin bai sharewa oh. to ina so mutane su san kamar wangan na wanga ba tatu ba mun san tatu haram ne cikin musulunci eh, islam wanda oh, ba tatu da shi tambaya bambancin shi da tatu kin eh, da da nan tatu nan da ake yi nan mai shi yanzu mutane da yawa na zo suna so su share ma bai sharuwa mm. kuma yanzu wannan style ya wuce wannan style ya wuce da iyayen mu shi a rubuta sunan mai shi kan eh, hannun shi eh. gefen hannun shi wannan ya wuce ibin gidan ido ga ma da muka yi ga da sha na tatun shi oh, amma tatun nan da suke yi nan kin san ya da kin san da ake draw eh, gidan ido da nan ba aka ke yi yanzu ba mm. mhm. yasa wangan na, yana da good because kowane lokaci kina so ki sake style nan ma kinya ki sake don by three years ya fit. Mm. by three years ya ya ya ya share ya share ya fita kan fuskar exactly by three years ya share kuma irin wannan man na waɗanda um, suke da dry skin mm. wanda skin shi ke da dry yana yankai shi wanda fatan jikin shi ya bushe eh, wanda fatan jikin shi ya bushe yana yankai mai shi 3 years mm. but idan skin na da oil oily skin kike da shi 1 year to 1 and half year ya fi. to malama Hafsa na bari mu dakata nan in ya so sabon sati she mu ci gaba da tattaunawa so so yanzu kuma mu ji shawarar da wata hajiya hamsan kuma wato ta hala cosmetic kuma za ta ba wa 'yan mata kan yadda ya kamata su shafa mai iyayenmu na da mu yaran yanzu muna cewa kamar fahimtar mu daban fahimtar su daban akwai yaran yanzu da yawa da still fahimtar su da fahimtar na iyayen mu da duka guda ne me yasa nake fadi haka nan amma sai na na mai sadda mai wanda nake yawan fira da most mata na understand kamar mata da yawa ba su da fahimta shafan mai mata da yawa yana yi musu kamar mai da zai sa ta fari within 3 days ko bakwai gudan nan ta ta maintain wannan fari in ji wa fari jini ne dama in hasalin ki ba fara ne an haife ki ba fara bane fatan ki nan bai ba fari bane mai ne ya baki fari kuma fari da mai ya baki nan muna da different types of fari muna da fari wanda nan abidjan zai baki which is hydroquin. da ko ki bar shi ko ki bar shi shi zai zo ya barki sannan muna da fari da mercury zai ya baki yana da dangerous kamar hydroponic nan no da ko ki bar shi ko kar ki bar shi shi ya zo ya baki ya barki sannan kuma muna da fari na wanda yake take time yake zuwa wannan nan in kin bari tsakanin ukun nan su duka suna da nasu kin ga fari da ke zuwa in 3 days in 7 days zaki ki gan kamar da mawa kina girman nan kina samun fari dot dot dot dot dot dot kan kafanki fatan ki ya fara gajiya two in kin fita rana ko kuwa in kin shiga zafi ko kuwa in kin gaji kin yi stress zaki gan kamar wani abu jini jini dot dot dot dot ya fado ya fado jikinki yana iya happy any part of your body some most of the time yana iya ya faruwa wurin wuya bodin ki na gaya miki kaman slow down wanda ta shafa mai ta yi fari mai na ya baki fari amma irin mai na mai karfin nan bai baki uniform kala ajiya my sister bai baki uniform eh, fari o ba alfahari niki ba i'm talking from experience ko ki fara ne eh kina son ki kara tone ko kina son jikin yayi smooth yayi flawless yi shi sannu a hankalin ba ba ki zo kina neman farin nan ba ki samu in kina son ki fari ki samu mai da zaki use har karshe ki gan kaman yanzu kalan na ya faro yana peak yana zuwa ki sai mai tun bai kai one month ba quality skin care quality skin care ma yana da expensive wanda ke da expensive ma yana iya taking ki 8 months 9 months ki gan kaman kin fara samun uniform skin she kina son ki sai mai na 35 ki so mai na ah, ko nawa ma kika sai shi price na idan sai mata I can yake the matter because ingredients cikin skincare need the most important thing by price nan ba wata za ta yi tana shafan mai na 15 million which is samira she kina fair lady which be kai be by ada 150 ada 130 Kona one. ko kina shafa smooth diamond ko kina shafa eh, diamond glow na ucc kin gane wallahi perfect skin ki fi wanda take shafan samira nan esa the ingredients cikin care shin the most important thing wani na nan yana mata kaman care da ke da tsada 1000 1,500 2000 3000 shi ni quality amma wanda take use mai kamar na 150 250 350 300 nan wannan ba quality ba ne an kuma da mai na ya kare na how long did it take you to restock kuma da ya kare nan what feedback ya skin ya react akwai wasu mai in kika shafa su in suka kare in baki restock within 7 days ba kina feel itchiness of your skin kin feel itchiness fuskan ki yana dinga miki kakai wannan mai nan ki very careful in ba ka ba ya zo ya bata miki ciki an kirka shave duka kina samun razor bones i'll keep on talking about my black soap because black soap now have been approved by fda in kina so ki so ki sai mai wuri na in ban gan fuskan ki ba ban baki mai in kina so in baki mai in ban gan kalan jikin ki ba kin miki hannun ki ki yanka ki miki kafan ki ki yanka she ki send mini fuskanki da wuyanki in gani ko kuwa ki doki lore ki zo La pass New Boy Town High Tension ki se in ban ganki ba ban ba da mai nagode dan America da masu sauraren America gaba ɗaya duniya masu sauraren muryan america gaba ɗaya duniya. Kaka umar na dote na gaishe ku. zai dole mai hushi da duniya wawa ne ya Allah fitar musulmi kunya na doje mai gida mai wagan na. Da wannan za mu shigar da tattaunawar mu da Malam Musa ke dankwa, shugaban Global Info Analytics. Mai sharhi da bincike kan siyasa da kasuwanci. Ya Allah bidar musulmi gunya. In rabuwa da duniya sai dole. Barka da barkanka da shigowa wannan shirin. barka ka dai da Allah zan suka gabatar min da ka um, Musa Dankwa ni ne CEO Global Info Analytics wannan global info kamfani ne da suke shanin eh, birkice da shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa to za ka dan ba mu takaitacciyar tarihin ka tarihi dai am ni yaron zango ne zangon madina haifuwan koko amma iyayena na eh, wa ta fito a abuwa kwa babana kuma ya fito eh, a prede daga eastern region nan amma tashi wani zangon madina na yi na kai karatu na ka zo har aka kai wannan sana'ar na farko na yi karatu daga makarantar najahiya na madina zango sa'an nan na je albert academy cikin madina kuma na je accra polytechnic from wurin na je denmark aarhus eh, aarhus school of business sannan na je eh, south bank university daga london da oxford brooks university <laughs> daga oxford so bayan wannan da aka zo gida sai me aka sa aka am da na zo gida shi na set kamfanin eh, company dwa risk 2010 sannan 2019 shi na set up global info analytics ya za a ya dan mu yadda wannan yadda aka fara wannan sana'a aka kai wannan lokacin eh, mun fara shi shekara 2019 eh, kadan kadan muka fara shi muka yi farkon bincike mu na shanin zabe july 2020 sannan muka <clears throat> kare na biyu cikin eh, december 2020 as well muka yi bayani da zai da kaman shugaban kasa um, akufado zai ce nasara cikin wannan zaben bayan mun kare wannan sai muka hutu kadan zuwa shekara 2022 sannan muka fara sabon eh, eh, post na muke yin ga har muka inda muka kai ga da iyali da aure da yaya eh, ina da mata da diya daya suna london zuwa kan kan sana'ar akwai wani kalubale da aka fuskanta da mun samu matsala kadan da ba mai yawa ba mun yi mun keep within our budget within our plan na farko dai maybe arzikin da ta tara kaji shekaru ya shiga cikin shanin tijariyan alhamdulillah shekaran da ya wuce mun samu wani babban kamfani da muka shi diageo shi ba mu aiki bar muka samu eh, walwale wa cikin shanin tattalin arzikin mu me yasa kuka yi daban wurin in ana sharhin kan siyasa menene kai wannan zaben da aka yi na wannan shekarar ma na ji duk abin da ku faɗi hakan ya zo me ya kawo wannan na farko shine yin gaskiya da cikin kowane aikin kai gaskiya gaskiyan ya nuna kaman aikin ka aikin bi kwarai ne sannan kuma methodology hanyar da ake bin ake da birkice bai kama da ka compromise ba ka yi shi yadda ya kamata in kai biyun ganga duka insha Allah wa aikin ka ya je gaba in ka je an ce wai eh ka fadi eh in bi ne bi da zin mata ko uwanka uwarka da ta lose ka ta makin lose baban ka ta lose ji baba ka lose sabba ka ka gan fari ka ce baki ka gan baki ka ce fari in kai wannan wannan zabin ya tona asirin ka idan ana batun bincike ko sharhi kan lamarin siyasa ka ce ce da kasuwanci ciki wani abu kai ya ka fito ka taba fadi da jama'a suka samu karuwa kai kuma abin haka ya tabbata za ka yi ta tuna tun daga bangaren kasuwanci da siyasa na kasuwancin nan ba mu yin ba jama'a muna yi ba companies sa kamfanin bai da mu fadi abin muka gani na fahimce ka kuna yi ma eh, kamfanonin kasuwanci hasashe ku musu sharhi ku yi bincike kan lamarin inda suka fada inda suka tashi haka yake sa wannan nan ba mu waje eh, fili asirin mutane ne ah, banda wannan akwai wanda muke cikin shanin eh, bankin garin mu duba wani bankin da ke da shawa garin eh, muna kiran shi bankin health brand survey muna shi kowane wata shida mu gwada kamar bai barclays bank ko bank kaza ke cin gaba cikin shanin kasuwancin bankin sektan garin wannan muna ba jama'a labari san wani bank ke kare banda wannan wanda muke duka isa private a sashe da kai ko kuma ce shari da kai kan lamarin siyasa wanne ne ya shahara wanne ne ya ba wa mutane mamaki aka ce lalle kan dama abin da ku faɗi ya faru domin kwabin Birniya. Um, Domin Birniya. Um, to mazaɓar Domin Birniya. Eh, ba wanda ya sammani kamar NDC ya doki wannan kujeran. Saboda me Saboda in ka duba bambancin tsakanin MPP da NDC gurin zaɓen na kai wanda ya wuce. MPP sun samu margin of 24,000. 24,000 dubu ashirin wanda ya sammani kamar ba kujerar ya fita su Amma mun fara jama'a kamar ba mun fara jama'a kamar wannan kujerar ya fita hannun MPP ba su yadda ba. Ana gode yanzu mu zo bangaren tasiri. Ya Allah. na fitar musulmi kunya. In rabuwa da duniya sai dole. Yanzu kuma muna tare da Malama Fatima Bintu Rasul inda za mu ji tasiri da ta yi a rayuwar mata. Gidan rediyon Amerika. Hmm. Assalamu alaikum ajiya. mu da dawowa yanzu mun zo bangaren da zaki bayyana mana irin tasirin da kika yi wa al'umma hajiya fatiko eh fatima binta rasuwar ni single mother ne single mother wato uwar da ba miji tana rike da ƴaƴanta ita ke duban ƴaƴanta. haka so na ga mace haka na, na tausaya mata sosai mostly ina taimaka mamatan da suka dai suka zama na sun ga parents da watakila suka bar yayansu a baya gida a ghana da ba su yaran na gida ma ba kulawa mm. maybe mai shi na son ta kawo yaron ta a turai aka na yin taimaki mai shi mm-hmm. mu nemi anya mai kyau yaron ya zo yayanta ta zo ta iske yaro ya zo ya iske uwan shi mm. yi da yawa sosai kama da dina bayan sa'aya ma sosai ah. sosai kin taimaka ma mata da yawa yaran sosai sosai sosai sun tafi jamu sosai mm. hanyar da ya zo kan hanyar lamarin tafiya ina da hanyar na taimakon mutane ba da iko na ba da iko ah. so Allah haka na ne mm. domin ni ma baya shi yara na biyu na gida mm. wayan su suka taimake ni suka kawo yaran mm-hmm. suka yi na Germany so from then na shin na gan kaman ya kamata ki tasiri kan rayuwar misali kan ilimin mata kin san dai mutum aka ce yana turai kira kudin makaranta kin yi wannan <laughs> muna yin amma ba da yawa ba yanzu haka sometimes na donation na it comes from my pocket or my team's pocket ba mu samun ba mu bin donors sosai mu da kanmu muke kokarin mu kafin ki kafa wannan ki wannan tasiri san kafin ki kafa wannan lokacin da ke eh, na yi sosai akwai waɗansu ma da ma na bude musu provision stores duka na yin taimaka wata ta ce na da container ba kudi ina son sa kaya watakila ina son je hanya ina yin gwargwado nawa don na san ba sauki bane in dai na pass through a lot so shi mace na cikin wahala sai ta tambaye ni ina tanyanta ko da ma bai kai adadin da take tambaya ba i try to help cikin taimako mata shi kuma yana cikin abin da yasa ya push na na create wanga foundation mm-hmm. fbr foundation which is fatima binta rasul foundation shi me me kin shi ma kin yi tasiri cikin rayuwar mata eh mun yi sosai in ya kai lokacin azumi da sallah mm. muna taimakon su beginning mun fara da 30 peoples mutane talatin mutane talatin she the next year the next year sabon shekaran shi muka fara da 50 wancan shekara muka yi 100 ina hope kamar this year insha Allah mu yi mafi da eh mu yi mafi da 100 da aka yi wancan haka nan ne haka nan ne me kuke ma mata mata muna sai mun su zanni mu sa kudi envelope mu kara shinkafa da kaji mu ba su to kuna sai musu zani ku kara kuɗi ku eh. sai shinkafa eh. ku sai kaza ku ba kowace mace ya ya so su musu yi sallah da shi ko wani wani da ya kawo kara wurin ki kika yi kika solve problem shi ta magana ta aure zamantakewa al'umma sasanta tsakanin al'umma sosai da yawa mm-hmm. um, da shi na da time so shi na yin wannan program akan tiktok life mm-hmm. live mm. na je live mutane na kawo ba ma mata kada maza muslim maza na kawo maganansu su sosai mm. so na shishirya aure da ya so da ya rabu na, try best na akalla na yin ce uku na gyara aure uku mm, mm, mm. yanzu ke tasirin da wani ya cikin a rayuwanki mutane sun yi tasiri a rayuwanki sosai akwai wani karin bayani da zaki ko gargadi eh karshen magana na ne um, ina son jama'a su notice foundation mu nan yanzu haka because she muna coded ba san mu ba so this is the first time da nake grant interview on the foundation saboda ina so mu bayyana da kanmu yanzu yanzu haka muna so mu pushin shi a kowa da problem in dai ya kamu ka gan kaman wan mu ya mu taimake shi muna kama mai watakila wani na kwanci hospital bai da lafiya na kawo muna receipt magani muna taimako amma mostly she burin mu ne muka concentrate kan ramadan da layya amma yanzu muna so mu improve muna da more plans ahead later muna so mu duba inda ya possible mu shiga prisons kuma akwai plans mu taimaka ma mata domin ji mata wurin na kuma suna wahala da wannan tattaunawar malama fatima binta rasu ne za mu kawo karshen wannan shirin ni da na gabatar ni ce ta wa abdulkarim ya kwaniya nake cewa ku kasance da shirin a ko da yaushe masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wani wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. i I'm so bad.